an zo zamani da ya zamanto ɓata gari sun yawa wanda dama su suna yawo suna bin kororo suna neman yaran da ba su da tarbiyya ba su da mai kama hannun su sai su mai da su nasu su kuma tarbiyyar su ba ta da kyau to kaga wannan abun sai mu ce a wannan zamani kamata ya yi idan kiɗi ya sake a ce rawa ita ma ta canza wannan shine abin da galibin malumma suke hango dangane da ita wannan matsala suna ganin cewa lamarin yanzu ya kamata a canza abin ya zamanto ko da za a tura wannan 'ya'yan nan zuwa makaranta ya zama na wato a yi yarjejeniya da malamin da zai tafi kamar akwai mutanen da suke kamar zargin malaman addini haka da fiye son kai don ko da yaran kamar sun tafi bara hakan ga kamar duk kusan abin da suke samuwa wani bi kamar malaman ne suke kwacewa haka kuma su ne ake baiwa eh, shin kamar a matsayin ku malaman addini kamar ya zama kalla eh gaskiya ne a ah, wasu maluma ana ganin kamar suna da karancin rikon amana an ba su ƴaƴa sun tafi da su cikin birane ko kuma wuraren da suke karatu amma kuma ƴaƴan nan suna tura su su je su yi bara kuma sa'an nan idan yaran suka je suka yi suka su abin da suka baratu kuma malamai ke kwaci abincin a hannuwansu yaran ba su suka koshi ba kuma maluma sun kwaci idan misali mutum zai ɗau ƴaƴan shi guda goma ko guda ishirin ko kuma wannan a cikin gari guda ni in ba da na guda goma wani ya bada ƴaƴan shi guda biyar wani ya bada ƴaƴan shi guda bakwai mu tarawa mutum ɗaya wanda yake shi ma talaka zai je kuma garin da watakila ba garin su bane to idan ya je wancan garin dan Allah da zai rike wannan ƴaƴan alhali mu lokacin da muka damƙa musu wannan ƴaƴan ba ma tunanin cewa mu yaran mu za mu ci shi malamin bai tsaya muka yarjejeniya da shi ba Ya ce to kaza kaza za ku rika tura min ko duk wata duk mutum da yake da yaro kaza kuɗi kaza zai adadin kuɗi kaza zai turo min don in kula da ayin ayin ko ga ina zai samu abin da zai ci eh daga ƙarshe kamar mene mafita duka dangane da dai waɗannan matsalolin haka mafita shine wato da iyaye masu ba da ayin yaya da malumma kowanne ya dubi guguda abin da zai iya idan mutum ɗan shi guda ɗaya ke ganin zai iya damƙawa malami wanda ɗaukan ɗauyenan ɗan nan ba zai gagare shi ba to shi kenan ya zama shi kaɗai zai damƙawa malamin kuma ya rika cika alƙawarin da sai da malami na kuɗaɗen zai turawa malami wato ta yadda zai iya kula da tarbiyyar su su tashi su zama to managarta su zama to yara ne wanda al'umma za ta ci more su kuma ta yi alfahari da su.